kuma muka ce wannan shirin mun fara shi ne a kafofin sada zumunta na social media domin mutane ya kasance sun samu fa'idar sanin waɗannan littattafan wanda su ne tushen karatu a ƙasar hausa a wannan shirin na a faru daga tushe mai karatun alkur'ani muka karanta fatiha muka karanta suratun nas har zuwa suratul la'ala har sau biyu a wannan shirin mun karanta usulu salasa na shek muhammadu bin abdulwahab a wannan shirin mun karanta kitabu tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab a wannan shirin mun karanta arba'una hadith na Imam Nawawi a wannan shirin mun ɗauko karatun ahalari kuma muna cikin yi kuma saboda wasu uzura 'yan watanni da suka wuce sai muka dakatar yanzu kuma bayan wasu 'yan uzura sun kau muka ga ya kamata mu dawo da wannan shirin a ci gaba wannan shiri ne wanda Allah ya samu albarka mutane da yawa sun yi ta magana irin fa'idar da suka samu a wannan shiri bancin tun rayuwa mai daɗi ban yi wani shiri da mutane suka yi ta yawan magana a kan shi ba da cewa sun samu fa'ida a kan shi kamar wannan shirin na a faru daga tushe wadda Allah saboda wa'annan littafin da Allah ya wa albarka wayanda duk su ne tushe kitabu tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab arba'una hadith na Imam an-Nawawi littafin ahlayi alqur'ani littafai ne waɗanda aka sani ake so kuma suke da fa'ida Allah ya samu su albarka da karbuwa musamman wannan littafan in ka cire shi littafin Allah wanda ke shi sha kundum ne kowa ya sani a to waɗannan littafan ƙananan littafai ne waɗanda Allah ya samu albarka ake karatun su ake samun fa'ida muna cikin littafin halari ko da muka tsaya bayan mun yi tauhidi da yake asali sannan mun yi arba'una hadith domin akhlaq a cikin littafin halari mun yi karatu goma sha uku ciki mun karanta huduban mai littafi ta mukaddima ta waya jibu waya harumu mun karanta waɗannan sannan mun yi magana kan ɗahara mun yi magana kan kan nau'ukan ɗahara na misali idan najasa ta samu abu da kuma ya za a yi da najasa an ganta ga tufafi ko an ganta a bagiren sallah mun yi magana game da farilan alwala mun yi magana ga sunnonin alwala mustahabban alwala mun yi karatu game da taimama da abin da ke warware taimama mun yi abin da ke warware alwala mun yi karatu akan haila da nifasi mun yi karatu akan taimama mun yi karatu akan lokutan sallah da sharuɗan sallah da farillan sallah da sunonin sallah da mustahabban sallah mun yi karatu akan abubuwa yadda ake sallah mai uzuri a tsaye in baya iya yi a tsaye ya zai yi har mun karanta wa'annan halayen guda bakwai watan a halari ma karatu goma sha uku muka yi <clears throat> kusa mun yi kowane babi na ahalar saura babi ɗaya shine na ƙarshe shine babu sahawi babi mai magana game da rafkanwa yau nan mu tashi kuma shine babi cikin babuka mafi amfani a cikin wannan littafin littafin ahalar littafi ne akhbari wanda Allah ya samu albarka wanda mutane suka fahimce shi abinda ake cewa ƙasar Hausa ahalar rariya mata ta sallah wata abin da ke bukata na sallah a matsayinka na ƙarami mai tasowa to suna cikin wannan littafin kuma za mu gani a babu sujudu sahawi da za mu karanta za mu yi karatu ba ɗaya ba biyu ba a cikin wannan sujudu sahawi sai mu ji irin irin yadda malam ya fayyace abubuwan da suka shafi idan sallaka ta ɓaci sallaka ta lalace abinda ake ce masu sujudu sahawi da za mu tashi babu magana kamar da sujudu rafkanuwa wata ni'ima ce da Allah ya wa wannan al'umma idan ka je za ka yi sallah za ka bauta ma Allah shi dan ba zai bakka ba Shidan zai shigo shidan zai kawo maka nakasu zai kawo maka waswasi zai kawo maka mantuwa da niyya ya lalata maka sallah sai a ce sallah ta ɓaci to sai Allah <clears throat> ya yi muna rahama sai yasa akwai sujudu sahwi akwai sujudu sahwi akwai rafkanuwa in ka yi kuskure sallar ka bata ɓaci ba ga yadda za ka yi ka gyara in ka yi kaza ka shiga cikin rudani ya za ka yi ka gyara to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya muna bayanin ah, sujudu sahwi yadda za mu yi mu gyara asalinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujudu sahwi shi ma yayi sallah shi ma sai irin wannan ya kama shi ko ya kara ga yadda ake yi ko ya rage ga yadda ake yi ko ya yi kokonto ga yadda ake yi sai ya gyara don ne domin ya kasance sunna ga al'umma ta mu idan muka samu matsala sai kasance ga yadda za mu gyara abubuwa da yawa Allah yana so ka sama annabi ne sallallahu alaihi wasallam wasu ba don shi kan shi ba domin shi kuduwa ne abin koyi ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana <coughs> hakika ya kasance abin koyi mai kyawu gare ku cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka hadisi ya zo wanda bai inganta ba annabi ce ni ba na mantuwa ana mantar da ni ne domin in shar'anta muku ibn qayyim yi amfani da wannan hadisin cikin zadul ma'ad domin ya nuna cewa sujudu sahwi an annabi yayi ta ne domin ya nuna muna in ta kama mu ga yadda zamu yi sallallahu alaihi wa sallam sujudu sahwi sujuda biyu ce ake yi wata kafin mai sallah wata bayan mai sallah domin a gyara na kasan da sallah ta sama sannan sujudu sahawi kamar wani cikin wani ta cikin babin fiqhu ta samu sabanin malamai wajen fahimta yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujudu sahawi ga kaza yayi ga kaza yayi ga kaza to inda ba nan ya yi fa kaga dole za a samu sujudu sahawi misali annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwa ta gaba daya hali guda biyar ne ya taba yin sujudu sahawi a kansu wata ta so biyar aka rawaito annabi sassan ya yi sujudu sahawi to amma kuma da ni da kai zai mu yi a bakwai zai yi takwas zai yi goma ya zamu yi da sauran daga wayancan biyar in ne malamai ke ɗaukuwa misali guda biyar muka ce na farkon su akwai hadisi na mafi shahara wanda yana bukhari da muslim ta yana kutubu sita da imamu ahmad irin shi ah, ah, ibn hajar ke ce rahul jama'a cikin bulugul maram wanda yake hadisi na cikin kutubu sita da muslim imamu ahmad hadisi abu huraira radiyallahu anhu cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗaya daga cikin sallah ko a azhar ko la'asar ya yi raka a biyu ya sallame ya fita wajen masallaci ya zauna sai da wani mutum mai tsawo a hannun shi zulle daini ya je ya same shi ya gaya mai ya rasulullah an an gama sallah an rage sallah ne ko mantawa kai ya ce ba a rage ba ban manta ba aka yi muhawara da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya annabi ya tambaye jama'a gaskiya ne asadaka zulle daini ya faɗi gaskiya suka ce eh ya faɗi gaskiya ya rasulullah sai annabi sallallahu ya dawo ya koma raka'a biyu bayan ya gama sai ya yi ba'adiyya bayan ya gama sai ya yi ba'adiyya kaga hali na farko kenan kaga wannan ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi ya sujudu a nan wata wanda yake sallar azhar ko sallar la'asar a biyu sai sallame ko sallar magariba ko sallar isha'i in ya tashi ya kawo saura ya yi ba'adiyya sai a ce to wannan ya wuce a ce ko a mazhabin malikiya ne ko a shafi'iya ne wannan haka annabi ya yi shi ma ya taɓa raka'a biyu ya sallame bayan raka biyu ya sallame ya kawo saura kuma ya yi sujuda ya yi sujuda ya yi sujuda ba'adiyya haka ya zo a cikin sahih bukhari hadisin sahih bukhari da muslim hadis abdullahi bin buhaina yace wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar da raka'a biyu maimakon ya zauna zaman da ake na tahiyya bayan raka'a biyu sai ya tashi bayan ya gama sallah sai yayi yi sujudar qabliya kaga can ya yi ƙari ya kara sallama inda babu ta sai ya yi mai sai ba adiya nan kuma ya yi ragi ya ragi zaman tahiya da tahiya sai annabi ya yi mai sai annabi ya yi ƙabliya to akwai wani hadisi na eh, na Imran bin Hussein shi kuma dake cikin sahih ya ce annabi wasu ya yi sallar la'asar raka'a uku sai ya tashi ya shiga gida sai wani mutum ya bi ya gaya mai ya rasulullahi a sallah an rage ta ne ya duk da aka yi hadisin zulla da ni sai annabi ya dawo ya ƙara raka'a guda ya cike raka'a hudu sannan annabi yayi sujudar ba'diya kaga hali nawa kenan hali uku akwai hali hudu hadisin mugira bin shu'ba Allah yarda da shi wanda yana cikin sunan abi dawuda yana cikin sunan tirmidhi yana cikin musa imamu ahmad shi kuma irin hadisi abla bin buhaina ne yace <coughs> wata mugira bin shu'ba yana sallah da mutane sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana sallah da mutane da ya raka'a biyu maimakon ya zamna sai ya tashi kamar da annabi ya yi a wancan halin na biyu da ya tashi sai jama'a suka bi shi suka yi musu bayan lahi ya yi musu ishara su tashi bayan an gama sai shi kuma ya yi ba'adiyya sai ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka idan kisan mabambanta ce da wannan da wancan wannan yana nuna akwai wani waje ɗaya da ya kama wata annabi ya yi ƙabliya wata annabi ya yi ba'adiyya zan zo ga wannan ishu in shi na tashi hadisi abdullahi bin buhaina yana cikin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana sallar azhar da ya raka'a biyu maimakon ya zamna zaman tafiya sai ya miƙe tsaye da ya miƙe tsaye bayan ya gama sallah sai ya yi da ƙabliya kaga ya rage zaman tahiya da tahiya ya yi ƙabliya sai aka samu mujira bin shuba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na Abu Dawud hadisin na inda Tirmidhi hadisin na inda Imam Ahmad shi ma yi haka nan yayi da annabi yayi da ya gama shi sai ba adiya da ya ba adiya sai ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yadda nayi kaga su biyu kenan qadiya daya wani lokaci annabi ya mata qabliya wani lokaci annabi ya mata ba'diya sai qadiya ta biyar da aka rawaito hadisi Abdullah bin Mas'ud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> yayi sallar la'asar raka'a biyar shi ma da ya dawo sai ya ba'diya sallar la'asar raka'a biyar sai ya mata ba'diya wa'annan su kaɗai ne wuraren da annabi ya yi sujudu sahawi babu na ƙarin su annabi sassa ya sujudu sahawi a wa'annan wajajen guda biyar don haka sai malamai suka yi saɓani idan wani rafkanuwa ya kama ga cikin sallah ba cikin waɗannan baya za a yi zahiriya suka ce ba a yi sai wannan su inda zahiriya in dai ba wannan ya kama ka ba to ba a sujudu sawi cikin sallah ko dai ka raka'a biyu ka sallame ga raka'ar da ke tafi biyu to wannan za a ce kai qabliya ko ka ce kai ba'diya saboda qabliya saboda hadisin kai raka'a biyu ka sallame to za ka yi ba'diya saboda wancan hadisin na Abu Huraira ko kuma sallah mai raka'a fiye da biyu kai raka'a biyu maimakon ka zauna ka tashi tsaye to za ka yi qabliya ko ba'diya saboda qabliya saboda hadisi Abdullah bin Buhaina ba'diya saboda hadisin Mujira bin Shu'ba ko kai sallah ka ƙara raka'a ɗaya ita kuma za ka yi mata za ka yi mata ba'diya saboda hadisi Abdullah bin Mas'ud ko kai sallah ka rage raka'a ɗaya ita kuma za ka yi mata qabliya saboda hadisin saboda hadisin Imran bin Hussein su inda zahiriya nan kadai ake qabliya da ba'adiyya. yanzu kai mai a faro daga tushe wanda ke bigina kake kakka damu da ku ka fahimci wannan dogon bayani abin da sani ke yi ne domin a san cewa su judu sahawi akwai sabanin malamai a cikin hadi ne zaka su inda zahiriya ba amma judu sahawi sai inda ta kama annabi yayi inda inda hanafiya abu hanifa shi abu hanifa yana ganin duk in ta kama ka ba adiya ake yi don ba da matsala ta kama ka gama sallar ka sannan sai ka zo ka yi ba adiya shi kuma shafi'iya suna ganin duk in ta kama ka kabliya ake yi saboda mai saboda abu ne cikin sallah cikin sallah aka samu matsala ya kamata a gyara ta kafin a sallah ne zaka inda masaba shafi'iya su basu da su da ba'adiyya domin ka gane cewa akwai saɓani akwai mutanen da ba su yarda da kabliya ba gaba ɗaya su ne 'yan ba abu hanifa su babu kabliya inda suke duk abin da ya kama ka cikin sallah ba adiya kake yi akwai su kuma wanda ba su yarda da ba adiya ba gaba ɗaya ba a ba adiya inda suke su ne su maza ba shafi'iyya su duk abin da ya kama ka na sallah sai dai ka yi sai dai ka yi akwai imamu ahmad imamu ahmad ya ce sujud sahu ya fi kamata kasance da kabliya amma tun da an samu annabi yayi ba adiya a daidai wuraren da aka samu annabi yi ba adiya a yi anan amma duk wani abu da ya kama ka ba nan ba kabiliya za a yi tunda dai cikin sallah matsala ta kama ka kamar da ya ce cikin sallah matsala ta kama ka cikin sallah za ka yi mazhaban malikiya suka ce a'a tun da annabi wani lokaci ya yi kabiliya wani lokaci ya yi ba'adiyya to ko ga abubuwan da ke kama mu daga baya su ma akwai wa'inda za mu ce ƙabliya za mu ce ba'adiyya malikiya suka ce bari mu tsaya mu diba mu gani yanzu na yi kusa dawa ga ahalarin mu suka ce za mu ga inda annabi ya yi ba'adiyya to ƙari ya yi kamar wancan hadisin da muka ce na Abu Huraira cewa annabi yayi sallar da ake raka'a hudu sai raka'a biyu sai sallame sai aka ta da shi sai tashi ya kawo wasu raka'a biyu kun ga yayi ƙarin yayi ƙarin sallama a sallar azhar in kai raka'a biyu ka gama tahiyya ba a sallama tashi ake yi to shi annabi sai sallame da aka tuna mai sai ya tashi sai ya kawo raka'a biyu kaga yayi ƙari na sallama sai yayi ba'diya suka ce mun ga annabi in ya rage qabliya yake ga hadisin ah, Abdullahi bin Buhaina shi kuma ya raka'a biyu ya yi ragi bai maimakon ya zama ya tahiya sai ya tashi tsaye da ya gama sai ya kabliya suka ce ga hadisi Abdullahi bin Mas'ud cewa annabi ya yi sallah raka'a biyar sai ya yi ba'adiyya. suka ce ga hadisin ga hadisin annabi sallallahu alaihi yayi raka'a yi raka'a uku hadisin Imran bin Hussein aka tuna mai ya sallar ya yi ba'adiyya da aka tuna mai ya dawo ya ƙara suka ce to mun lura inda annabi ya yi ragi ƙabliya yake inda annabi ya yi ƙari ba'adiyya yake za ka suka mai sai ƙa'ida ƙa'ida cewa duk wanda ya ƙara ya yi ba'adiyya wanda ya ragi ya yi ƙabliya shekul islam ibn taimiyya allah ya mai rahama yana cewa mazhabin malikiya ta fi zama kusa ga daidai a babin sujudu sahawi don haka wannan yin sujud sahwi zamu karanta a halari ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yana ganin mazhaban malikiyyan nan da zamu karanta shi yafi daidai a cikin mazhabobi a wannan babin na sujud sahwi don haka kai a faru daga tushe ta fita batun duk wancan wasu sun ce qabliya ɗaya aka yi wasu sun ce ba'adiyya ɗaya ake inda ɗaya zai maka fa'ida yadda qabliya ta kama ka kan manta kai ba'adiyya wata yanzu ina sai a kira waya malam kaza kaza muka yi liman in mu kun ya qabliya na taɓa liman wanda a mazhaban malikiya ya kamata ya qabliya sai ba'adiyya tun wasu masu kama ya aka yi haka ya haka ya ce ku kyale babu matsala misali akwai masu ganin makabliya ake akwai masu ganin ba'adiya ake sannan ga annabi ta kama shi waje ɗaya ya wata yayi kabliya wata yayi ba'adiya to amma kai mai a faru daga tushe wannan abin na cikin ahalari yana da matukan muhimmanci ya fi kusa ga daidai akan wasu wasu ishtihadi kamar da ibnu taymiya ya ce mazhaban malikiya a sujudu sahawi ta fi kusa ga daidai akan sauran akan sauran da kai za mu yi karatu a cikin babu sujudi sahawi sai mu ji a malikiya waɗanne abu ne in sun kama ake kabliya waɗanne abu ne in sun kama ake ba'adiyya a ƙasa hausa a da ana gane wanda a ɗalibi da wanda ba ɗalibi ba da fahimtar yaushe ake kabliya yaushe ake ba'adiyya yana cikin tambayoyin da ake lokacin da za a zaɓa ta liman sai an je an yi intabi gidan sarkin musulmi da muka je gidan sarkin musulmi intabi cikin na aka yi min tambaya cikin kabliya in ta kama ya za ka yi saboda ba zai asa kaliman ba bayan ka gama sallah ka sallah ya ce ni ba kabliya ta kama ka ce na take su ba da Allah ina take ga ta lakewa ko ga tubabi kame da ake faɗi wasu suna yi za ka kafin a sa ka liman ka iya limanci a ƙasar Hausa a ƙasar mai alfabar sakin musulmi abinda aka gada yau da gobe sai ka ji ai maka tambayar wannan babin in baka iya wannan babin ba to baka cancanta limanci ba domin in ka yi raka'a biyu da mutane kun ka zamna ta hiya sai ka mance ka tashi in ka gama sallah ni za ka yi ba ka sani ba to akwai matsala ba ka cincinci limanci ba idan ka yi raka uku kan mance ka sallah ya ka ce <coughs> raka uku kai ba hudu ba ya za ka gyara ba ka sani ba to baka cincinci ka cincinci limanci ba don haka wannan babu yana da matukan muhimmanci sai mu tsaya mu bi da kyau kuma fa'ida wannan karatun da muke yana nan a intanet yana nan a wannan page na facebook don haka ka karanta yana nan wasu na sa a youtube yana nan a youtube yana nan a kaza su karanta shi na sa ko wata makaranta da suka kira ni sun ce makaranta ce institute ce sun mai da wannan karatun mu na ahalari a matsayin a matsayin a matsayin ɗaya daga cikin syllables ɗin su domin a bi shi ɗaya a bi shi ɗaya bayan ɗaya za ka gwagwado muna karatu ne a faro daga tushe za ka duk wannan muƙaddimar da muka yi domin ta nuna maka cewa babin su ya sahawi ijtihadi ne yanzu mun gaya maka wajaje biyar tak da annabi ya ya sahawi sannan mun gaya maka cikin magabata akwai wanda suka tafi akan cewa wannan ɗai ake wasu sujud sahawi sannan mun gaya maka cikin magabata akwai wanda suka tafi ƙabliya kawai ake ba a ba'adiyya. cikin magabata akwai wanda suka tafi ba'adiyya kawai ake yi ba a kabliya cikin magabata akwai wanda suka tafi cewa inda annabi ya yi kabli ba'adiyya ɗai ake ba'adiyya sauran wurare duk sahun da ta kama ka za ka yi kabliya ne Isu kuma malikiya sauran rabe su ce akwai lokacin da ake kabliya akwai lokacin da ake badiya amma mazhabar ibnu abdulbari a badin su sawi ta fi ƙarfi bisa da ta mai halayi Zan zo wajen wani gaya muku inda ga riwayar da ibnu abdulbari ya yi daga imamu malik shi kuma ahlar ga abin da ya faɗi irin nan ibn abulbari ya fi zama umda a malikiya akan akan ahlar in mun zo wajen zan fayyace muku zaka yanzu zamu fara wannan zaka kai mai a faru daga tushe mai biyan mu daki daki mai yanzu yake bukatar ya san wai da ni da ne ake yi ai qabliya wai da ni da ne ake yi ai ba'diya to yanzu ga su zamu karanta a cikin littafin ahlari mala yace babun fi sahawi babi mai magana game da rafkanuwa a sallah wanda ya samu mantuwa ya raka raka'a nawa yayi wanda ya ƙara raka'a ɗaya wanda ya ƙara sujuda wanda ya rage sujuda wanda ya bayyana inda ake asirtawa wanda ya asirta inda ake bayyanawa mala ya ce wa sujudu sahwi fi salati sunnatun sujudu sahwi a cikin sallah sujuda biyu da ake yi na qabliya ko ba'diya cikin sallah sunna ne falin nuqsani sajdatani qabla salami in mutum ya yi rage cikin sallah zai yi sajada biyu kafin ya sallah ne su ake ce makabliya sajada ta ni ƙablar salami don ka yanzu ka riƙe kai biyan mu a faru daga tushe wanda ya rage wani abu cikin sallah amma ba komai ba akwai abin da an rage shi kabliya ko ba diya ba ta yi sai an kawo shi wanda ya rage raka'a zumunci annabi ya rage raka'a biyu sai da ya kawo su akwai wanda ya bar juda sai an kawo ta akwai wani abu da in kan mance shi yana ɗauka akwai wani abu da in kan bar shi ɗan ƙarami ne da bai isa kai mai ƙabliya ba ko bai isa kai mai kai mai ƙabliya ko kai mai ba'adiyya saboda mustahabbi ne mun karanto baya duk abin da mai ahla ya ce mustahabbin sallah ne in ka bar shi ba sai kai ƙabliya ko kai ba'adiyya ba amma wanda yake sunna ce in ka ta sai kai ƙabliya eh, in ka batta sai kai ƙabliya in ka ƙara sai kai ba'adiyya za mu jiya zaka yace wasu judu sahwi fi salati sunnatun wannan hukunci na farko da zamu dauka kenan sujuda rafkanwa a cikin sallah sunna ce falin nuqsani sajdatani qabla salam wanda ya rage ko ya tabbatar ma rage sujuda biyu kafin sallama su ake ce ma qabliya sujuda biyu kafin sallama in rage kai cikin sallarka rage mun ba da misalin rage cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu da ya ta azhar maimakon ya zamna ya tahiyya da zaman tafiya sai ya miƙe kaga ya rage abubuwa guda biyu yanzu an yi sallar azhar ba ta da zaman tsakiya ba ta da tahiyar tsakiya kaga ragewa akai sai annabi yayi mai sai annabi yayi qabliya shine mai ahlar yace falin nuqsani ga ragi ya tabbatar ma ragi wanda ya rage sajada ta ni qabla salami zai sajada guda biyu kafin ya sallame ba da tamami <coughs> tashahudaini ba amma sai ya gama tahiya bayan yayi tahiya ya gama sannan sai yayi raka'a yayi sujuda biyu wa yazidu ba'dahu ma tashahudan akhara zai ƙara wata tafiya tahiya bayan waccan da yayi zaka inda malikiya in ka zo kana sallah kamar da mai ahlari yake muna bayani in ka zo ka yi sujuda qabliya in ka zo ka kai gama sallah qabliya ta kama ka sai ka gama tahiya ka hinka sallah ne sai ka koma sujuda biyu in ka dago sai ka koma wata tahiya wannan matsala ce mai sabani tsakanin malamai wa riwayar bata inganta ba ta hadisi an tambaye daga ibn sirin aka ruwaito na tsammanin uh, ash'as sulaiman bin ash'as shi ya ruwaito cewa ya ruwaito wannan karin yana cikin sunan tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tahiyya ga ga sujudu sahwi daga ibn sirin ya ruwaito da aka tambaye ibn sirin aka ce haka ne ana sujudu ana tahiyya ga sujudu sahwi sai ce lam asma fi tashahhudi shay'an wa tashahhudu ahabbu ilayya sai ce ni kan ba rawaito komai ba ibn sirin shi rawaito wancan hadisin na abu huraira wanda annabi sallallahu ya raka a biyu maimakon ya sallame ya sallame sai ya zo ya ba'diya shi ya rawaito hadisin imran bin husayn amma da aka tambaye sai ce shi bai taba jin duk abin da yake rufaya na sa qabliya da ba'diya bai taba jin inda aka ce annabi yawa qabliya ko ba'diya tahiya ba sai shi ya ce amma ni kai an tambara ai na zan ce ai tahiya yafi wato shi ibn sirin tabi'i ne yana ganin yin tahiya yana da kyawu da sallah ga da qabliya ko ba'adiyya. wannan shine mazhaban malikiya akwai masu cewa tunda bai inganta ba ba a yi ba iskali bane wanda ya yi da wanda bai yi ba akwai hadisan da in hada suna karfin hasan kamar yadda eh, ibn hajar ya ce game da tahiya in wanda ya tahiya <coughs> bai da iskali a malikiya ana tahiya wanda bai tahiya ba akwai malaman da ke ganin ba sai an yi tahiya ba amma da kai yanzu a matsayin ka na mai farawa a ahalari ya ce za a yi tahiya don bar shi za a yi tahiya don haka kaga abin da mai ahalari yake cewa yace sajdatani qabla as-salam falin nuqsani sajdatani qabla salami wanda ya ragi zai sajida guda biyu kafin ya sallame ba'da tamami tashahhud hudaini bayan ya cika tahiyatai ya cika tahiyatai guda biyu ta farko da ta biyu duk yayi ya gama zai ce assalamu alaikum sai ya raka a biyu wa yazidu ba'dahu ma tashahudan akhara bayan yayi wa'annan sujuda guda biyu sai ya kara wata tahiya ta daban haka in sallar azhar ce yayi tahiya uku ka kiyaye in sallar azhar ce yayi zama na farko yayi mata tahiya yayi zama <coughs> na biyu yayi mata tahiya yayi zama na uku yayi mata tahiya in baya abin da yasa yayi sujuda ba shine ya mance zaman tsakiya kaga ya mance zaman tsakiya ta dawo dai sujuda ta dawo dai sujuda ta dawo dai tahiya guda biyu tayyib sai malam yace wa ziyadatu wanda yayi kari sajida tani ba'da salami shi kuma zai yi sadada biyu bayan ya sallame wannan shi ake ma ba'adiyya. zai sajada biyu bayan ya sallame in ƙari yi mun karanto a can hadisin da annabi yi ƙari yi ba adiya ya tashahhadu ba'dahuma zai yi tahiya bayan su wa yusallimu yi sallama taslimatan ukhra wata sallama kaga tunda ba adiya ba sai ka sallame kake yi ba adiya sai an sallame ake yi sai a yi wata sallama sallama daban wa man naqasa wa zada wanda yayi ragi cikin sallah yayi ƙari fa yanzu kaga mun ce wanda yayi ragi zai yi kabliya zai yi sajada biyu kafin ya sallame wanda ya ƙari zai yi ba'adiyya zai yi sajada biyu bayan bayan ya sallame to yanzu shi ƙari da rage ya yi cikin sallah sai malam ya ce sajada qabla salami ya yi sujuda qabliya muna jira cikin tambayoyin da ake yarwa wani ko ya zo neman aure ne ko wani abu ne aka ce mai manna ƙasa wazada sai aka ce ya faɗi wani abu da ya manci wannan manna ƙasa wazada ya cikin abin da ake wa mutane jarabawa a da a ƙasa hausa a gane kai kana zuwa makaranta ko baka zuwa makaranta ko sai a ce maka manna ƙasa wa zada in kana zuwa makaranta suka ce sajada qabla salami wanda yayi ƙari yayi rage yayi sujuda kafin sallama amma ko yanzu aka tambaye ka manna ƙasa wa zada baka sani ba don Allah ya an je ba da sallah ka ce wani shiga gaba don Allah ka shiga gaba wallahi baka iya baka cincinta ka ba da sallah ba in ta lalace baka sani da aka gyara ba akwai matsala ko mota kake tuki fa in baka da kaza baka da kaza a ka'idar safety ba za a bari ka tuka ba ka saka zama direba ba sai kana driver's license sai motar ka tana da kaza akwai safiya taya akwai fire extinguisher akwai kaza kaza kaza in babu su baka cancanta ba in hadari ya tashi gaba kana da tuka mota daga nan daga Sokoto har Lagos ba ya hadarin komai baka buƙaci fire extinguisher ba baka buƙaci safiya taya ba baka buƙaci <coughs> amma yanzu a kaddara kana tukin mota daga Sokoto zuwa Lagos sai da ka kai ka cikin dajin nan na Niger kana cikin tafiya sai da ka kai dajin nan na Ibadan babu mota gaba babu mota baya taya ka tafashe babu safiya taya za ka yi lokacin za ka gane muhimmancin safiya taya haka kabliya da badiya suke sai ga duk ana sa kai sallah kawai ka a biyu kawai ka sallame kawai babu matsala amma ran da ka kwafsa to nan za a gane cewa fa akwai matsala fa wallahi babu safiya taya ba kusa safiya taya ba me safiya taya me driver's license me duk abin da ake bukata ga mai uh, driver ya kasance da shi shine sujudu sahwi ga mai sallah don haka in baka da sujudu sahwi kakkai ka ya cewa da shi a bismillah kai dai shiga kai dai shiga <laughs> in kakka shiga kai a biyu ka samu matsala ka sallame ashe ba ka kai ka auka ka rasa ni zaka yi asirin ka ya tono ga jama'a to amma yanzu ga abin da zai rufa maka asiri ya karatu ga yadda ya kamata a yi asirin ka ya turo ga jama'a kuma inda Allah maka yi kuskure idan baka yi daidai ba zaka ba mata jama'a ake ba tsakanin ka da Allah ake yi baka gyara ba baka yi daidai ba zaka yanzu mun ji abin da mai ahalar ya ce muna wannan ma shi ɗaya muka tsaya karatu ne mai tsawo amma za mu ƙara kin mallan zai gaya mana abin da zaka kabliya yanzu kaga formula ya bamu general ya ba mu kawai principle ka'ida ya azamuna yace wasu juju su fi salati sunnatun na farko kenan da ka in wani ya maka me hukuncin yi sahwi da aka cikin sallah suka ce sunna ne kafin in karanta ahlak na gaya muna wajaje guda biyar inda annabi ya yi hadisin abu huraira hadisin imran bin hussein hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin abdullahi bin buhaina hadisin mugira bin shu'uba saka annabi ya yi ta da ka sunna ce da aka sunna ce domin mai da aka mai ahlar yace sunna ce abu na hukunci da farko kenan sai yake mana falin ku sani sajda tani qabla salami wanda ya rage zai sajuda biyu qabla salami qabliya zai yi da haka yanzu kai da ka saurari wannan karatu zuwa nan da baka taba sanin qabliya da ba ajiya ba na ce wai do Allah yaushe ake qabliya sai ce in kai ya rage ake qabliya kawai shi kenan ka gaba kace duk wanda ya rage cikin sallah ta ya rage wani abu kamar wanda ya rage zaman tahiya da ko tahiya ko wani abu ya rage rage sunna zai qabliya to sai malam ya ci gaba da ce muna kuma za a yi tahiya bayan su inda malikiya sai ce wa ziyadatu sajdatani ba'da salami wanda yayi ƙari shi kuma zai yi sajada biyu ba'diya shi kenan yanzu kana da ilmin yaushe ake qabliya shi ake ba'diya jumlatan amma ka san wace matsala ce take kawo ayi qabliya kace ragi wace matsala ce take kawo ayi Ka kace ƙari cikin sallah to sai ayi maka irin jaraba babbar jaraba da ake kasa Hausa a gane mutum na zuwa makaranta sai a ce mai wa man naqasa wa zada wanda ya rage ya kare suka ce sajada qabla salami yayi sujuda qabliya ba wai kasa Hausa ba ɗaya a yi ma mutum jarabawa ya sani ko bai sani ba ko shirin shirin da aka yi na mudali'an musulunci a gidan rediyo sanda ana yi ana haka kawai sai a ce makaranta kaza tambaya ta kaza sai a ce manna kasa wazada to ce sajada ba'da salami qabla qabla salami ya ce maki biyu sajada ba'da salami ma fi sajada ba'da salami manna kasa wazada sajada qabla salami kaga wannan duk ka'idoji ya kare mana in muka tsaya na a karatu abinda muka fahimta shine sujudu sawi sunna ce in an yi ƙari ana ba'adiyya in an yi ragi ana kabliya in aka yi ƙari da ragi lokaci daya za a yi ƙabliya ake yi a yi ragi da ƙari lokaci ɗaya kamar ya ake ragi da ƙari inda malakiya cikin ragi kamar misali ka zo a sallar ragi da ƙari saurarani ka zo a sallar isha'i sai kai karatun raka'a ta farko a sarce ka yi ragi kamata yayi ka za mu zo mu karanta zamu ji in kai haka nan misali sallar isha'i ka kabbarta sai kai wani tunanin ka na duniya ya ma yawa ka kai CV ka <coughs> yanzu ba a kira ka ba press ba ta hito da NYSC babu sunan ka ciki an yi jam ka ci 129 sauran ka guda kana tunanin cewa yanzu a bari ka tafi wani abin ka yayi ma yawa an ce ka kawo lehe ka ce a ce ka izo ka hito ake cewa ka hito ka ka kai waje kake ko a ce ka hito ba ta yi maka matar ka an ce idd ta ran kaza babu wani ka ka kabbata sallar isha kana cin kana tunanin ya za a yi a samu kaza kawai ka ji kayi su jure ashe baka ce kala ba <laughs> ashe gaba ɗaya su karatu ka a Ka kayi ka ganin kayi ka kayi ragi tunda dai bayyanawa ya fi to da ka taso ka ta uku kuma har yanzu kana cikin ruɗun, kawai sai ka fara karatu alhamdulillahi rabbil alamin ka fara karatu waje sai ka yi fatiha ka yi sura kaga ka kara nan can ka rage ka kara to in ka zo biza ka yi ah sai ka ce to na san wanda ya yi ragi kabliya da yi ni kuma na yi ragi maimakon ya karatu bayyane na yi karatu a sarce na san wanda ya kari ba ajiya zai yi yanzu kuma nan na yi kari ya zan yi sai mai ahlar ya ce man na kasa wa zaga sajada qabla salati du'a haɗe masu sun koma kabliya ɗaya. tun za mu shiga cikin details cewa wanda ya kaza ga abin da ƙazi ga abin da an rage mala ya ce man nasiyar sujuda man wa man ake ah, wan nasiyar sujuda alqabli hatta sallama sajada in kana qariban wanda ya manci sujudar qabliya wanda ya manci sujudar qabliya har ya sallame yayi ba'diya ibnu abdul bari cikin at-tamhid yana cewa imamu malik bai da matsala ko shi wajen in kan manci kabliya yi ba'adiyya ko in ba'adiyya ta kama kai sujjada kai kabliya shi ma bai da ne ahlari ya fi shaddadawa a wannan babin kamar da zamu ji nan gaba amma dai anan ma cewa yayi wa man nasiya sujuda sujudar kabli duk wanda ya manci sujudar kabliya ta kama shi <coughs> ya ka sujudar kabliya za ta kama ka kamanci misali kana sallah sai kana sallah sai sai kai da sallah a magriba ka taso ka a ta biyu kun ka zamna zaman tahiya kawai sai ka tashi da kadda da ka tashi sai ka kawo ta uku sai ka zamna to kamata ka kare rage ni ka rage ka rage zaman tahiya da tahiya kamata in ka zamna kayan ka sallame sai ka yi sujuda guda biyu Allahu akbar Allahu akbar ka dauko to sai da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka tuno a ah, kabiliya fa ta kama ka ko sai wani mamu ya ce to ai kabiliya ta kama ka to shine mai ahalar ya ce babu matsala kawai sai kai ba ajiya ta isan ma wata da kabliya da ba ajiya ya da kauna ne duk wanda kai guda ta mance baka kai guda babu matsala eh, <laughs> duk ina wannan ne domin a faru daga tushe ne domin ka gane yan tawaye ne don haka in kabliya in ji mai ahalar ya ce man nasiya sujudul qabli duk wanda ya mance sujudul qabli hatta sallama har ya sallame sajada sai ya yi sujuda ta taba biya in kana qariban in kusa ne wa in qala in kuma ya dade au kharaja min al masjidi ko kuma ya fita cikin masallaci har ka gama an daɗe ka yi wayoyinka ka yi cacin ɗinka ba ka yi ta masallaci ba sai ka tuno a ah, kabiliya ta kama ka ko kuma <coughs> ka yi ta masallaci ka kai gida sai ka tuna a ah, kabiliya ta kama ka ɗazu batsalar sujudu ta sujudu ta lalace wa tabtulu salatu ita ma sallah ta lalace ma a huta da bacewar sujuda in kana ala salati sunanin aw aksar in sunnoni uku ne ko mafi yawa ka bari yanzu misali mutum ya shigo inda ya kamata ya asalta, inda malikiya ya bayyana kamar yadda muka faɗi misalin ɗazu ka zo sallar isha'i raka'a ta farko sai kai karatu a sarce ka rage sunna ɗaya ka tashi raka'a ta uku sai ka yi bayyane ka ƙara sunna biyu da ka zo raka'a ta biyu maimakon ka zauna ba ka zauna ba ka tashi ka bar tahiya da zaman tahiya sunna hudu ka bari maimakon ka zo ka yi ƙabliya tunda ka yi na ƙasa waza da duk in an haɗe waɗannan na ƙasa waza da ne ƙabliya ta kama ka sai kan mance baka yi ba aka sallame kan mance baka yi ba har ka je gida ka zauna kana ci abinci sai ka tuno sallar ka kaza ko wani ya kira ka inda mai ahalar ya ce sallar ka ta ɓaci saboda sun kai sunnoni uku ka bari inda dai guda ce inda dai kawai inda ake bayyana ka ka asarta ko inda ake asarta ka bayyana ko zaman tahiya ka bari da tahiya amma in ta kai uku to sallar ta ɓaci wa illa in ba ta kai uku ba fala ta ful sallar ka ba ta ɓaci to ya za kai kawai mafi inganci sai ka yi ta lokacin shekul islam ibn taimiyya yana saɓanin ra'ayin haka shi yana ganin ƙabliya da ba'adiyya in ta kama ko bayan shekara ɗaya ne ka tuna kana yi saboda mai ibn taimiyya mai dalilin ka <coughs> ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha hina yadhkuruha fala fara laha illa zalika wanda ya yayi bacci daga sallah ko ko yammanci sallah yayi ta lokacin da ya tuna ta bai da kafara sai ita yace idan sallah gaba ɗaya bai raka'a hudu za a ce duk inda ka tuna ta kai ta to bale sujuda guda biyu min babu aula eh in dai za a ce raka'a hudu azhar ka manci azhar shekaran jiya yanzu ka tuna a ce ka tashi kai azhar da raka'a ta hudu da ita azhar ana yi mata qabliya ana iya mata ba'diya ita dai to wanda ya manci sujuda biyu dai wanda yake sashe ne na raka'a ɗaya cikin sallah to min babu aula shi ma zai iya raka shi fi kauli mafi inganci shine duk da muna tafiya da ahlayi kuma ahlayi daidai ne amma in kan manci qabliya ko bayan shekara ɗaya ne kana yi babu dalilin nan na cewa in kan manci kabliya in ya kawai sunna uku yawar sallah ta ɓaci babu wannan dalili ko yaushe dai kana iya yi don ka bar sunna uku sallah ma gaba ɗaya in dai manci ta kai in dai mantuwa ne manci ta kai kana iya maimaita ta kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Malam ya ce wa man nasiya sujudal ba'di <clears throat> shi kuma wanda ya manci sujudal ba'di ya hu, walau ba'da amin ita ko da bayan shekara ɗaya ne yana iya yin ta haka mai ahalar ya bambanci haka dai a malikiya tsakanin qabliya da ba'adiyya qabliya kai in kan mance ta to in ya kai su juda uku in ya kai sunna uku ka bari kuma lokaci ya yi tsawo to sallar ka ta ɓaci <coughs> amma ita ba'adiyya saboda me ka san ko saboda me ci haka saboda ba'adiyya ba a yin ta saboda manci sunna sai dai saboda ƙari ka yi duk wanda ya ya yi wani abu da sallah ta cika ƙarawa yi misali mu koma misalin mu na farko ba'adiyya da annabi ya yi. ai yayi sallah a hudu ne bai rage komai cikin sallah ba amma yayi ƙarin sallama ne don haka shi mai ahlar yana ganin in ƙari yi to da shi ko bayan shekara ɗaya al'amar yana da sauki sosai ko bayan shekara ɗaya ne in ba'adiyya ta kama ka kana iya yin kana iya yin ba'adiyyanka bala ya ku sawa minti nawa tsaye don haka haka mai ahlar yana gani akwai bambanci nan tsakanin kabliya da ba'diyya tayyib ina tsammanin nan ya kamata mu koma mu maimaita sai da kusan karatun ba a faro daga tushe ne muna son kudin mai biyan mai yana da littafi ne ya doka muna karantawa yana ji yana fassarawa <coughs> gobe zai iya fatawa da wani abu da a cikin ahalari in ta kama shi kafin fatawa in ta kama shi shi zai ba kai ne fatawa in ba ta kama shi ba ta kama wani zai iya gyara ma wani a masallacin ku liman yayi kabliya ta kama shi ko ba adiya ta kama shi an sa wani wanda bai sani ba kana iya yi in ma kabliya ta kama shi ko ba adiya mance zaka iya tuna mai ka gaya mai ga dalilin da yasa da yasa zaka yi wallahi mutane da yawa ba san kabliyar nan da ba adiyar nan ba da yawa wallahi ba sani ba kuma akwai hadari fa abin kunya ne fa kana da account banki kaza kana da amma ba san kabliya da ba adiya ba abin kunya ne fa sosai kana da degree da kwalin degree ba san kabliya ba san ba adiya ba sosai fa abin kunya fa sallar ka baka sani ba in ta lalace ya za a yi wani yana da mota yana da safiya taya ma a mota ce amma bai san kabiliya bai san badiya ba safiya taya sallah bai sani ba amma ta mota ki toyota yana da safiya taya babba abin kunya ne ba wani da shago wani shago biyu gare guda kabiliya guda ba ajiya amma bai san su ba bai san bai da su a sallah su abin kunya ne sosai haka wannan kabiliya da badiya za mu ta bashi muhimmanci haka yanzu koma maimaitawa kuma abin da nake so in dai ka san baki to ka ɗauko littafin ka da halaye sai ka bi mu ana yi kana diba <coughs> Allah kalla dai kabilan da ba ajiyan nan ya kasance ka san su zaka yanzu zan komawa mala ce babun fi sahwi babu zai magana game da rafkanuwa a sallah a sujudu sahwi <coughs> ya ake yin ta sai ce wasu sujudu sahwi fi salati sallar sahwi sallar rafkanuwa kabli da ba'adi wato kabli da ba'adi in haɗe su su biyu sunan su sujudu sahwi sunan kabliya da ba'adi ya gaba daya sujudu sahwi zaka in ka shigo cikin sujudu sahwi akwai qabliya akwai ba'diya karatun da mun kai yau sanan sun kasu kashi uku akwai wanda yayi ƙari yayi ba'diya wanda ya rage yayi qabliya wanda ya rage rage da ya yayi qabliya shi ma abu ne mai mutukar muhimmanci ya kasance mun san mun san wa'annan ka'idodin yana da matukar muhimmanci in ka bani gaya maka in ka san baka san su ba biyu da aka iza ka gaba kakka yadda ka shiga sallah yadda ka shiga na farko za ka yi ba daidai ba ka lalata sallar mutane na biyu kuma asirin ka zai toni sosai in ya kama 'yan wani sai a ya ce ah, ah, ai ba adiya ce don haka nake so ita maimaitawa don dai mu fahimta mala ya ce wasu juyu sahu fi salati sunnatun hukunci da farko da an tambaye ka ko da kai kamata ka sani wannan su juyu sahu cikin sallah sunna ce falin nuqsani sajdatan qabla salami <coughs> wanda ya ragi ko ya tabbatar maragi sujuda biyu kafin a sallame zaka kafin a sallame ake yin qabliya kenan qabliya kafin a sallame sujuda biyu ce ga wanda yayi wanda ya rage wani abu cikin sallah tai ba da tamamin tashahudaini ba a yanzu sai an cika tahiya <coughs> sai mutum yayi tahiya gaba ɗaya ya gama sannan yayi su wa yazidu ma tashahudan akhara bayan ya yi ƙabliya sai ya koma wata ya koma yin wata tahiya inda malikiya mun yi bayani ɗazu mun yi bayani saɓanin malamai da akwai amma dai kai bigina mai farawa ka riƙe wannan kawai wa ziyadatu sajdatani wanda ya ƙari zai yi sujuda biyu ba da salami bayan ya sallami wannan su muka ce ake ce ma me ake ce ma ba'diya ya tashahhadu ba'dahuma wanda zai tashahhud zai yi zai yi <coughs> tahiya bayan su wa yusallimu ya sallame taslimatan ukhra sallama wa tasallama don haka sallar da ake wa wani tambaye ka sallar da ake sallama biyu sai an sallame a sallamewa an sallame an gama wannan sallama a ci gaba a koma sallamewa sai ka ci ba ce in ka gama sallah kayan kayan ka guda hudu ka ce assalamu alaikum sai sallama ɗaya kake assalamu alaikum sallama ɗaya za mu zo ana fara daga gaba a yi dama a dawo haka assalamu alaikum in ka gama sai ka koma su sujuda guda biyu shaki cin ba'adiyya in kai ta ya ka gama ko ka koma assalamu alaikum in kuma sallama biyu kake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita fi inganci cikin salamomi ta kaɗai ce babu iskali babu wani itirazi kowace tana da shi akwai zaka iya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum zaka iya assalamu alaikum wa shi wa barakatuh <coughs> assalamu alaikum wa rahmatullah amma dukkan su akwai iskali da wani hadisin da'ifi ne imamun nau yana ganin wannan ta kashe bid'a ce imamu na yana ganin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi na ganin bid'a ne uh, suna ganin cewa faduwa ne ke wa barakatun fa akwai tafa faduwa ta yi a cikin wata nuska ne ya ka wa barakatu yake na wa barakatu ala kulli halin ba magana sallama muke ba ina magana cewa za a yi sallama za a yi sallama biyu in ba jiya za a yi shine mai ahlar yacce sai cewa man na kasa wa zada wanda ya rage ya kara sajada qabla salami yayi sujuda qabliya zaka yanzu ina son masu bibiyan mu a Facebook yanzu ga abin da kike su rubuta mai a comment wai menene hukuncin sujudu sahawi farilla ce sunna ce mustahabbi ce bakaruhi ce ko haramun ce sallar rakanuwa qabliya ko ba a jiya cikin sallah haramun ce a yi ta ko dole ne wajibi ne a yi ta ko sunna ce a yi ta ko mustahabbi ce ko makaruhi ce zaka ina sa rubuta min wannan na ɗaya kenan na biyu wani ake wa qabliya ni ake wa qabliya qali ake wa qabliya ko ragi ake wa qabliya ni ake wa ba'adiya qali ake wa ba'adiya ko ko ragi sannan wanda ya kara ya rage ya zai da sallatai ina so a rubuta muna a comment wa man nasiya sujudar qabli <clears throat> hukunci na gaba in ji mai ahalari duk wanda ya manci qabliya ta kama shi ya kamata ya qabliya sai ya manci hatta sallama har ya sallami sallah ta yi sajada in kana ƙariban sai ya yi ta <coughs> idan bai daɗe ba <coughs> kana cikin sallah <coughs> afwan kana cikin sallah sai ƙabiliya ta kama ka mun faɗi misalan da ƙabiliya kama zai zo ya muna mayan nashi amma yanzu ina son wayan da ke biyan mu na farko hankalin su ya kasance su san da ya ragewa cikin sallah ga ai mutum rage cikin sallah tai wanda ya rage sunna muka yi ta da misali daga ta kama annabi shi ma wata ya rage wata sunna cikin sallah ya yi kabliya mutum ne ya zo yana sallar azhar ko yana sallar la'asar ko yana sallar magariba ko yana sallar isha'i bayan ya gama sallar raka'a biyu aka yi karatu bayyane an gama ko ai karatu da sura an gama to ya kamata a zamna sai a yi tahiya an gama tahiya sai a koma tashi sai a koma sallah sai a koma sai a koma ya raka a biyu sai a sallame to shi da ya raka a biyu maimakon ya zamna sai ya mance sai ya miƙe tsaye shikenan sai ya koma ya wasu biyu ya zauna yanzu ya yi sallah ta ya rage wani abu ba haka aka azahar ba azahar kan sai an zamna ta hiya farko an yi sana a koma zama to shi sai ya rage ta farko to shi sai a ce ya rage cikin sallah in ya zo wanda yake cikin sallah zai kabliya ya kamata ka bayan ya gama tahiya ka hanyar ci ya sallah ne sai ya koma Allahu akbar ya sujuda in ya sujuda biyu ya koma wata hiya inda malikiya sai ya sallame to yanzu sai yammanci bayan ya gama tahiya ce kawai sai ya sallame a bitai har ya haɗa ya ga subha ya wallah astaghfir sai wani ce malam kabliya ta kama a ah, eh kabliya ta kama ban yi ba ko eh to sai mai halari sai ya ce sai ya koma sai ya jiya. shi gina ta koma jiya. amma fa in ba a daɗe ba in kana ƙariban in kusa ne wa in ƙwala in ya yi tsawo au kharaja min al masjidi ko kuma ya fita daga masallaci batsalar sujudu wannan ƙabliyar ta ɓaci wa tabdulu salatu kuma sallah ce za ta ɓaci ma'ahu tare da ɓacewar ƙabliyar in kana ala salasi sunanin idan sunnoni uku ya bayi kaga yanzu kai matakan faƙihi yanzu ka san kana iya rajewa a ƙabliya ta kama ni she satin da ya wuce yanzu ni tuno ban yi ƙabliya ba sai azumi ka qabliya kake baka yi lokacin ba da ka sallame baka yi ba lokacin ba adiya ga sati guda yau ce wallahi sati guda yau sai ya tambaye ka <clears throat> sai ya ce da ni da ni ka bari cikin sallah sai ya ce ka san ni bari cikin sallah na bar na bar zaman tahiya ne da ni raka a biyu maimakon in zamana in tahiya sai ni mance ni ta ce ka ko a biyu ne akwai sallar ka kawai za ka yi su sai ce maka a <coughs> ta farko da ya kamata in bayyana sai ni asaita raka kuma ni bar zaman tahiya da tahiya kuma inda ya kamata in bayyana ni bayyana ce hudu ce a ah, na baka da sallah mai halar ya ce sallar ka ta ɓaci kaga Allah kalla dai yanzu kana iya analysis kana iya tahlili kai ma yanzu a sallah kana ba duk wannan karatun wani bai ba kawai ke zuwa ce shi a gani ne kai awa za ka gani za ka gani komai baka gani wallahi ido biyu gare ka guda kabliya guda ba ajiya in baka san kabliya da ba ajiya ka koma cin mutane wai kai a ganin ka a ganin ka me. me kake gani a addini babu abin da ake gani duk rubuce yake annabi ya yi kaza malamai sun ce kaza wajibi ne kaza sunna ne kaza mustahabbi ne amma ka zama kana gani wannan zaben 2023 kana iya gani babu matsala ina ganin kaza ina ganin kudu ina ganin zonin ina ganin party kaza wannan daban ne amma wannan ba ba ci a gani na yanzu ga ya kwata-kwata yadda mai ahalar ya rarrabe maka tsakanin kabliya da ba'adiyya da in an yi mi ake kabliya in an yi mi ake ba'adiyya in an yi suka ragi da ƙari gaba ɗaya mi ake yi wanda kabliya ta kama yammance yaushe ne na iya yin ba'adiyyar nan take yaushe ne in ta yi kaza in sunna na wace ya bari cikin sallah ta yi duka da ka zama ɗan ƙaramin faƙihi kana iya kai da kawo cikin harkar sallah gwargwado wa illa fala tabdul in bai kai sunna uku ba to sallah ah, ba ta ɓaci wa man nasiya sujudal ba'di shi kuma wanda ya manci ba'diya sajadahu walau ba'da amin ko da bayan shekara ɗaya ne sai tuna a ah, ran nan fa a waccan shekara ba'diya ta taba kama nin manci ban yi ba kawai gana da alwala Allahu akbar Allahu akbar shikenan kawai sai kai ba'diya ka assalamu alaikum wani gina da ilmi ya ce Allah sai ji ga wancan ba judu shukur ce yi ba ita su shukur shukuri su juda guda ce ake yi kaga ɗaya wani cikin masallacin ya juda biyu ba diya ce in ka bincika ya manto ta ne shekara guda kila yanzu ko kuma wata biyar kila shekaran jiya manto ba diya mai ilmi kenan wani ce a oh, kaga wani zo da wani abu cikin masallaci kawai su juda biyu a sallame idan ta su juda biyu a sallame kai ba sallah kai ba ya ce malam ba kai ahlari ba halal in kai za zaka gane cewa ai mai ahlari ya ce ana hakanan ba a diya ce yammanci tun watan watan ramadana lokacin abubuwa su yi zafi da azumi waye ba diya ta kaba shi bacci ita ce <coughs> yanzu ya gama biyan bashin da aka biya ta yi na ɗinkin sallah da ya tuno yanzu yake yake ta ya halatta su yi haka nan Allah ya sa mun fahimta za ka yanzu tambaya ta zan maimaita ga masu biyan mu a facebook comment da nake so su yi na farko shin ne hukuncin yin sujudu sahawi na farko ne ake ce masu sujudu sahawi da me da ne da sallar azhar ne da la'asar ya haɗe su ake musu yi sahawi ko kuma qabliya ne da ba'adiyya sai ka yi bayani sujudu sahawi da ni da ni ne ake musu sujudu sahawi na tambaya ta farko tambaya ta biyu ne hukunci sujudu sahawi dole ne farilla ce sunna ce mustahabbi ce wajibi ce makaruhi ce ko halas ce kawai me hukuncinta me halar ya gaya mana mun karanta na biyu sujuda qabli ne ake ce musu sujuda qabli sujuda biyu ne ake bayan an sallame ko kafin a sallame <coughs> a wani wuri ake yin su cikin sallah su ji da ƙabli a raka a farko ake yin su ko a raka a ta biyu ko a raka a ta tsakiya ko a raka a ta ƙarshe tambaya ta gaba me ake ce musu sujudul ba'adi sujudul ba'adi bayan sallah ake yin su ko wata raka ake yin su sannan me ke sa a yi su ita ma ƙabliya me ke sa a yi ta sannan wanda ya rage yi ƙari cikin sallah me yake me zai yi sannan tambaya ta gaba mutumin da ƙabliya ta kama shi sai ya mance sai da ya ce assalamu alaikum ya gama sallah ya zai yi idan sai da ya je gida sai gobe sai jibi ya tuna ƙabliya ta kama shi kuma sunnoni uku ne suka rage mai su ya rage cikin sallah mai hukuncin sallah ta yi in sunna guda ce ko sunna biyu ya bari mai hukuncin sallah ta yi to wannan tambayoyin ke so an sami wanda tambaya ta karshe wanda ba a ta kama ba a ta kama cikin sallah sai ya mance da yi ta ba sai bayan wata bakwai da sati biyu shi kuma me zai yi zai yi ta ko kuma ya zai yi a wannan karatun namu yau yake so an sami ni ana za mu dakata ba sa ko tambayoyi masu alaƙa ba wanda aka turo a shafin mu na facebook to mene ne tambayan ah ga wata tambaya ni ake karantawa cikin sujuda qabliya da badiya abinda aka karantawa a cikin sujuda sallah sujuda ce ita ba akan kauli mafi inganci abin nan zube ne kawai kaza da kaza <coughs> muna karatu da yawa amma yanzu a sujiyar kabila ba a jinabi ibi kaɗan a daddaka wannan rallar ba ran wani ziran ran wani larba za mu dawo mu ci gaba insha Allah a karfe tara zuwa goma shi ma sai mu ci gaba shi ma mu ƙara to kuma sai wata litinin litinin da larba in Allah ya hore mu ya ba mu aron lokaci ya ba mu lafiya ya ba mu dama da yadda tai ake za mu dinga yi litinin da larba abinda muke roƙo wannan abinda muke Allah sa saboda Allah muke yi mu da ke saurare mu da ke karanta suwa da masu saurari kai ya zan cewa kana yi don wata manfa yanzu misali ko cewar da nake idan ka mu asirin ka zai tuni gaba ga jama'a ba wai don ka asirin ka ya tuni gaba jama'a ba kawai don ka gyara sallar kawai wani ya taba ce ni wala arba ne hadis nake sayan eh, saboda kawai ku taba ni in jami'a guda kawai <laughs> so ba a yi don ka taba ka jami'a guda kawai don kawai ka nuna ka sani don ka nuna wannan kuma wannan abin yana yana yi ga waɗanda suka suke tasowa suna fara karatu ina da shekara goma sha shida na tafi madina da na tafi madina <clears throat> sai ni karanta wani hukunci ya burge ni so ban taba sani ba sai lokacin cewa idan liman na hudubar juma'a idan liman ya zauna tsakanin to ba a hana magana ba wannan wurin ba a hana magana ba misali in liman na hudu ba da ya fara inna alhamdulillah, to dole kai shi ko tsakkuwa baka tabawa ko wasa da hullarka ba za ka yi za ka yi wasa da wayar ba za ka yi wasa da komai ba in tsaya ashe zaman da liman ke tsakanin guda biyu na kan tashi a su fiqh na Sheikh Fauzan lokacin ashe zaman da liman ke yi tsakanin su tsakanin abu guda biyu ashe ba ana iya magana haba ana liman na zauna masallacin annabi tsakanin shi liman na kusa garin magana sai cikin cikin ana magana <laughs> sai wata ibu kira da ƙananan shekaru yana da yawan ilimi wata yana yi sai ya gaza ce kwalwa ce da zafi kawai yana so kawai ya kaza to babu kyau irin wannan duka babu kyau babu kyau irin wannan in kai karatu ga manyan malamai za su koya maka ikhlasi za su koya maka ka babban abu da shi mai karantarwa da masu sauraron karatu duk kai don ka ɗauke ma kanka jahilci don ka iya gyara sallar ka ka samu kai sallah ta kwarai inda Allah ka samu ladarta ba don kaza ba sannan wata wani abu na iya shigowa baya domin ka koyar da wani domin ka isar balligu anni walau aya amma dai sai ka fara wa kai kayi amfani da shi sannan ka bai wa wani wanda ya wa wani shi bai amfani da shi ba bai amfani ba kamar da annabi ya siffanta masu ɗaukar karatu da shi akwai wanda shi bai riƙewa ya ba ya ba wani akwai wanda kuma yana amfani da shi sannan ya ya koyar wannan shi ya fi zama daidai don haka abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mun ya shafe cikin littattafan mu abinda ake bukata a karatu shine muwafaka Allah ya maka muwafaka ya baka ikhlasi idan cewa ka faɗa mutane ne mutum guda in ya shirya ta hannunka ya fi a baka abubuwa da yawa sai zan shine sanadiyar shiga aljanna ka shine sanadiyar Allah ya fi zunubanka Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya fi zunuban mu ya rufe asirin mu ya dauki darajojin mu Allah ya yi muna ya sa mu mutu musulmi ya sa mu mutu da imanin mu ya yi muna maganin azabar kabari ya yi muna maganin azabar wuta ya samu inuwa shirar da babu inuwa sai tashi Allah ya samu aljanna ya muna maganin wuta wannan fitintunan da suke a ƙasar mu a jihar Sokoto a jihar Zamfara a jihar Niger a jihar Katsina da wasu jihohin arewa yau in bancin kwara babu wata jihar arewa da ba ta cikin eh, fitintinu na tashin hankali da rashin tsaro to duk wa'annan jihohin muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته